Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. shugabannin sojojin da ke mulki a kasar mali za su koma teburin tattaunawa a yau juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba abubakar kita juyin mulki kasar india ta samu kusan mutum dubu ɗari da suka kamu da cutar covid-19 a rana guda kasar ta faɗa a yau juma'a cewa an samu ƙarin mutum dubu casa'in da shida da ɗari biyar da hamsin da ɗaya da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 A jiya Alhamis Amurka ta sanya wa wasu jami'ai su hudu masu alaka da rasha takunkumi bisa zargin suna kokarin yin da a zaben shugaban Amurka da ke tafi. Kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji wani rahoto kan halin rayuwa a Najeriya. tashin kayan abinci abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma musifa ta kai musifa talaka na shan bakan wahala a Najeriya. Idan mun kaɗa gane kuma za a ji wata hubbasa ta tayar da komadar mata sannan za a sake jin wani rahoto na musamman kan halin da ake ciki a rikicin sashen ingilishi na kasar kamaru kamar kowace ranar juma'a mahmud lalo na tafa da shirinsa na duniyar amurka amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugabannin sojojin da ke mulki a kasar Mali za su koma teburin tattaunawa yau Juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba Abubakar Kita juyin mulki. A jiya Alhamis, Kanal Asimi Goita, shugaban kwamitin sojan da ke mulkin kasar, ya faɗa wa jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin al'umma da suka gana a Bamako babban birnin kasar cewa dole ne kowa ya kawar da bambance-bambancensa don kafa tubalin sabuwar mali da aka sake ginawa bisa tsarin aiki da yin abubuwa yadda ya kamata da kuma bin tsarin adalci ga kowa. goita da wani gungun sojoji masu bore ne suka yi juyin mulkin wanda ya kai ga kita yin murabus ranar 18 ga watan agusta. Sojojin sun ce suna so kasar Mali ta komawa gwamnatin demokuraɗiyya, amma duk da tattaunawar da aka shayi da shugabannin yankin, har yanzu ba a cimma wata yarjejeniya ba akan hanyar da za a bi don komawa ga gwamnatin farar hula. Kasar India ta samu kusan mutum dubu ɗari da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Indiya ya kai mutum miliyan 4.5. Da kusan mutum miliyan 6.4 da suka kamu, Amurka ce kaɗai ƙasar da ta zarta Indiya a yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. A Amurka ana samun ƙarin yaduwar cutar sosai a tsakanin matasa a cewar wani rahoton bincike daga Jami'ar Harvard wanda aka wallafa a shafin yanar gizon mujallar jami'an kiwon lafiya ta jama. Binciken da aka yi don samun wannan bayanan ya kunshi matasa 3,222 tsakanin shekaru 18 zuwa 34. A jiya Alhamis, Amurka ta sanya wa wasu jami'ai su hudu masu alaka da rasha takunkumi bisa zargin suna kokarin yin katsalan da a zaben shugaban Amurka da ke tafi. Mutanen da aka sanya wa takunkuma sun hada da Andrei Derkach, wani dan majalisar dokokin Ukraine mai alaka da hukumar leƙen asirin rasha. Da kuma wasu jami'ai da ke zama a rasha su uku da ke da alaka da wata cibiyar binciken yanar gizo ta IRA da ke St. Petersburg. Matakin sanya takunkuman na zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an hukumar leƙen asirin ƙasar suka haƙiƙance kan cewa China ba ma rasha bace babbar barazana a zaben na ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. amma a wata sanarwa da aka fidda a jiya alhamis baitul manan amurka ta ware derkach inda ta kira shi mai yi wa rasha aiki sama da shekaru goma da suka gabata yana kuma mu'amalar kudda kudda hukumar leƙen asirin rasha An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda annobar corona da faduwar darajar naira da sauran dalilai ke daɗa tsananta tsadar rayuwa. Hawa Umar Udubo gare ki. Al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa game da tashin goron zabin da farashin kayan abinci suka yi musamman dangin hatsi. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da darajar Naira take ƙara faduwa tare da matsanancin talauci da kuma rashin aikin yi wanda hakan ya ƙara ta'azzara sakamakon annobar cutar corona. Na zanta da wasu 'yan Najeriya game da wannan batu ga kuma abin da suke cewa. Abdullahi Abubakar. Na farko dai baya ga cewa an hana shigo da abincin akwai maganan yanda wurare da yawa da da sun saba noma yanzu sakamakon wannan rashin tsaro ya sa gaskiya noman sai a hankali maciya abincin ne suka yi ma abincin yawa kawo ko dole ya tsada kusan komi a tsaye yake in ma'aikatan ne albashin a kididdige yake in ma dan kasuwan ne sai dai ka saida sannan zaka sai abincin to ka fito kasuwan sai ka wani how mace ba wanda ya ce maka dan da ka san ka kasa kashi ya kai matsayin da wani zaka je na maka lissafin kwana biyu ba daura girki ba a gidan Samira Idris Idris. Tashin kayan abinci abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma musifa ta kai musifa talaka na shan bakan wahala a Najeriya. Komai ya yi tsada a Najeriya. Fiye wata wannan ya yi tsada. Injiniya kamar talakan Najeriya musamman magidanci yana cikin wani mawuyacin hali. Duk wani abu na jinsin kayan abinci hatta ruwan sha ya ƙara tsada. Abin da za ka siye shi naira ɗari a da yanzu ya kai naira ɗari uku ko fiye da haka. Babban matsalar kuma shine yanayin samun mutane ya ragu babu ayyukan yi sannan kuɗi ba yawo a hannun mutane yanzu rashin tsaro ya sa manoman mu kuma na gida ba sa iya noma abin da zai ishe mu sannan gwamnati ta rufe iyakokin ƙasa wahalar kullun karuwa take yi yushau aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a najeriya a hawan farashin da ya zo mu tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwa ne suka faru waɗanda waɗannan abubuwa ah, suna da nasaba da tsare-tsaren gwamnati tana da nasaba kuma da annoba da ta shigo sannan kuma yana da nasaba da karancin abubuwan more rayuwa waɗanda jama'a bukatunsu suke yana ma da nasaba da cinikayya tsakanin kuɗaɗe guda biyu wanda ya shafi wato kuɗin najeriya da kuma wato kuɗin eh, amurka wanda aka bashi naira dubu talatin a matsayin albashi sai zama buhun shinkafan da aka noma a cikin ƙasan aka gyara a cikin ƙasan farashin shi ya kai naira dubu ashirin da shida zai fasiya sauran abubuwa abubuwa zai kuma duba lafiyarsa sannan zai zirga zirga shi kanshi na wajen aiki to sai ki iske talauci ya yadu raɗaɗin talauci ya shafe shi ya shafi duk wanda ya dogara da shi sunana abubakar ali tun daga wannan lokacin covid-19 da ta bullo kai wanda ta shafi tattalin arzikin duk duniya ba da na najeriya ba hatta da harkokin noma kuma aka zo aka dangana shi da tsoron da yawancin yanzu manoma suke rashin zuwa gona saboda rashin tsaro kuma ambaliya ambaliyan da yake faruwa to da yawa mutane suna tsoron su fitar da ma kayan abincin da suke da shi sai an ga yadda damunan ya kaya to amma lokaci yanzu ya zo da yake kamata shugabanni ko ina daga na tarayya zuwa na gwamnatin jiha da ƙananan hukumi ya kamata a zo a zauna a duba a ga yadda za a rage wa talaka wannan radadin da ake ciki eh, da kuma su kuma su rarrage irin abubuwan da barnan da ake da kuma almabazarancin da ake na gudanar da gwamnati. Tun a shekarar 2016 ne farashin kayan abinci ya fara tashi a Najeriya wanda hakan ya jefa al'ummar kasar a mawuyacin hali yayin da abin ya yi kamari a shekarar 2019 sakamakon rufe iyakokin kasar Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga maryam da ci gaban labaran duniya Bangarorin Afghanistan da ba sa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawa farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka dade ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha babban birnin Qatar abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya alhamis a washington shugaba donald trump ya yaba da ci gaban da aka samu a tattaunawar samar da zaman lafiyar afghanistan mai cike da kalubale yana mai bayyana shi a matsayin babban kokarin bangaren diflomasiyyar gwamnatinsa don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru ashirin ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya Zanga-zangar nuna ƙin jinin cin zalin 'yan sanda a Bogota babban birnin Colombia ta rikide ta koma tashin hankali a dare na biyu a jiya Alhamis, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutum tara cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar sun bankawa motoci kirar bas na birnin wata wasu kuma suka yi amfani da duwatsu da kuma kwalabe don jifar 'yan sanda waɗanda suka harba barkonan tsohuwa da gurnetin da ke gigita hankali akan masu zanga-zangar da ke nuna rashin jin daɗinsu akan mutuwar wani ɗaliban fannin shari'a ɗan shekaru 46 da haihuwa. An ga 'yan sandan a wani bidiyo suna azabtar da ɗalibi Javier Odones lokuta da yawa da na'urar teza yayin da ya yi ta roƙonsu da su daina. Daga baya dai ya rasu a wani asibiti. 'Yan sandan sun ce an kama Odones ne bayan da aka gan shi yana shan barasa a kan titi da abokansa. Sabanin dokokin yin nesa-nesa da juna da aka sanya saboda cutar coronavirus. A gaida Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma a bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi ƙasar Ghana, inda wasu masu ruwa da tsaki irin su ƙungiyoyi da shugabannin addinai ke mai da hankali kan batun yin adalci wa mata da kuma tayar da komadarsu. Redwan Abbas gare ka. a cikin jawabinsa daraktan kungiyar anan ghana solomon tesfa mariam ya bayyana manufofi na kungiyar plan international as an organization we stand for justice for children and justice uh, for humanity Ka'idar kungiyar ita ce kiyaye hakokin duk adam musamman yara da 'yan mata. A cikin wannan fafataka da muke yi addini na da wani matsayi ya ce ya lura a ƙasarsa da sauran ƙasashe kamar su Ghana. Addini na taka muhimmiyar rawa a zamantakewar mutane. Abin takaici wani bincike a nan Ghana ya nuna cewar sama da yaran mata miliyan biyu aka yi wa aure kuma yawancinsu auren dole ne kuma yaran matan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Girls, women play a significant role in our society. Our intention in our engagement was the girls ya ce yana jaddada cewa yara da mata na taka muhimmiyar rawa cikin al'ummunmu mu da kuma kawance da muka yi da kungiyar fafatakar manufofin mata shine yadda za ba yaran mata dama daidai da maza su ci gaba da karatunsu a cikin wannan tafiya inda muka sa gaba shine sa ido bisa manufofin mata wannan shiri ya samu ne daga kudin harajin wasu daga kasar holland a hakika ma'aikatar ministan harkokin wajen kasar ke daukar ɗawainiyar wannan shi. yau mun yi imani tare da taimakon babban limamin kasar ghana su zai kai nesa ga jama'a babban limamin kasar ya mayar masa da martani kamar haka wanda bai jin kai ba a jin kansa ira hama man filar ne ira hama kuma sama jijiyan kai wanda suke cikin duniya cikin kasa kuma kuma allah kuma ya jinka abin da suka kawo ga aiki ne na kowa shi suka dauke ma kowa ina gode musu saboda shi wannan abin da ta kara shi abin da yake ya shan ko ina da ya kamata kowa ya tashi sarki umar baba isa ya bukaci kungiyar ta kara 'yan mata masu aikin dako da ake ciwa kayayi a cikin ajandarsa saboda su kuma mata ne waɗanda suke da mutunci. Eh, wa'anda yake yau muna kiransu kayayi da apply wajen kula da sha'aninsu ka samu yara kanana suna wurin suna aihuwa kan dokokin kasa na international na gane duka bai ba da wannan dama a yi musu yadda ake yi ba kuma kowa ke dubawa da wani saboda shi a matsayin national chief ma eh, da kuma matsayin sarakanmu eh, muna wasu da kungiya su komo da da su kan wannan sha'ani. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra. ghana to a gaida ritwan yanzu kuma bar muka da ƙasar kamaru inda bayan abin da hukumomin ƙasar suka kira ƙin yin na'am da tayin sulhun gwamnati sojojin ƙasar suka ƙaddamar da wani shiri na takura 'yan awarin ingilishi shirin da ya hada da hana amfani da ababen hawa irin babura wanda don haka su kuma 'yan awarin suka ce sun ma hada har da motoci moki edwin kenzaka ya hada mana wannan rahoton wanda sarfilo hashin gumin ya fassara kuma zai sake karanto mana Rachel Gobe Singh, ma'aikacin jinya mai shekaru 27 a duniya ta isa birnin da a ranar daren Laraba, bayan da ta tsere wa munanan faɗan da ake a arewa maso yammacin birnin Bamenda na ƙasar Kamaru. I struggled and I trekked for a very long time. Ta ce na sha wahala kuma na yi tafiyar kafa mai nisa kafin na samu motar ta ɗauke ni daga Bamenda. Abin da ya fi muni ma lokacin da na samu motar sai da na biya ninki biyar na kuɗin motar da ake biya. Saboda direban na jin tsoron kasadar da ya yi. Faɗan da ya ɓarke ne yayin da wannan makon sojojin kamar suka zagaye birnin mai kusan mutum dubu ɗari uku da hamsin. Suna neman 'yan awara masu amfani da harshen Ingilishi. kwamandan rundunar sojin da ke arewa maso yammacin yankin janar inka beleri ranar litinin ya sanar da abin da ya kira aikin share bamenda ya ce manufarsu ita ce fatattakan 'yan awarin da suka shiga birnin bayan da sojoji suka kashe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban 'yan awaran. Ya ce waɗannan 'yan ta'addar da ake kira Conte sun kashe sama da mutum ɗari. Muna ɗaukar duk matakan tabbatar da an share Bamenda a kuma mutunta shawarar da magajin garin Bamenda kuma hukumomin suka yanke. A wata hira da aka yi da shi ranar Laraba, Belere ya ce akwai faɗace-faɗace da ke wakana tsakanin sojoji da 'yan awaran Bamenda da ƙauyukan da ke kewaye. duk da haka a bamin da mazauna yankin sun ce titunan garin shiru kake ji kuma yana da wahala mutum ya tafiya zuwa wani wurin jami'ai dai sun hana hawa babura domin dakatar da 'yan awaran daga samun damar kai musu hari cikin gaggawa da kuma tserewa hukumomin kamaru sun ce a kullum akwai baburan haya kusan dubu ashirin da biyar a bamenda su kuma 'yan awaran suka mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa akan titunan daniel kapo mazaunin yankin hong kong ne ya ayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban tsaron awaran ambazonia. da yake magana ta hanyar saƙon karta kwana ya ce sun sanar da buƙatar goyon bayan 'yan acaɓan Our citizens are relying on motorbikes to go to hospital and to mutanen kasar mu suna dogaro ne da babura wajen zuwa asibiti da kuma ba su damar zuwa wasu yankunan ba nan da. Yawancin in a suna samun kuɗaɗen da su gudanar da rayuwarsu ta wannan hanya ce. Kuma yawancin al'umma mu ba su da aikin yi. Ba za mu bar hakan ta faru ba. Dole mu tashi tsaye mu goyi bayan yan a mu kuma aika sako da kausan murya ga sojoji da gwamnatin da suka mamaye mu. sojojin kamar dai sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan awaran da suka ƙi miƙa wuya da makamansu gwamnan yankin arewa maso yamma didan tsofo ya ce kamata ya yi mutane su mutunta matakan da aka ɗauka domin kawo zaman lafiya a birnin. ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka da kuma sojojin da ke kare fararen hula kamata ya an mutunta su sanar da matakan da sauran wasu abubuwa da ba a bayyana wa al'umma ba tukunna a cewar togo an yi su ne domin tabbatar da kare lafiyan fararen hula ya kuma nemi dukkan fararen hula su ci gaba da gudanar da ayyukan su yau da kullum ba tare da tsoron wani abu ba tun shekarar dubu biyu da goma sha bakwai yan awaren ke faɗa domin neman samun ƴancin kan masu amfani da harshen ingilishi daga Mafirin rinjayen masu amfani da harshen faransanci a kamaru majalisar ɗinkin duniya ta ce tashin hankalin da ya kwashe shekaru hudu ana yi a kamaru ya yi sanadiyar rayukan akalla mutum dubu uku tare da raba samar mutum dubu ɗari biyar da mahallansu To a gaida Sarfilu Gumel da ya fassara ya kuma karanto mana wannan rahoto na musamman na Moki Edwin Kenzaka. Kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi nazari ne kan kace na ce da ake yi. Dangane da zargin cewa shugaba Donald Trump yana sane da irin barazanar da ke tattare da annobar COVID-19 tun a farkon shekarar nan. Amma ya yi sakaci da batun yayin da fadarsa ta ce shugaban ya yi hakan ne don kada ta dawa Amurkawa hankali. Sannan za mu duba kiran da wasu manyan 'yan majalisar dokokin Amurka ke yi na a Rasha. dangane da zargin cewa ita ta saka wa shugaban 'yan adawar kasar alexi navalny guba yayin da shugaba trump ke cewa ana buƙatar kwakwarar hujja kafin a ɗauki wani mataki a kai yau waɗannan batutuwa shirin na duniyar amurka zai nazari a kai sunana mahmud lalo To manyan 'yan takarar da ke neman mukamin shugaban Amurka wato shugaba mai ci Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun shiga zangon watanni biyu na ƙarshe kafin a garzaya rumfunan zaɓe domin keci raini. Inda wannan mako suke ziyarar wasu jihohi masu muhimmanci da aka saba ja'in ja a cikinsu a lokutan zaɓe domin neman goyon bayan masu kada ƙuri'a To yin da ake hakan ne ake kuma ci gaba da kace na ce kan zargin da ake wa shugaba Donald Trump cewa yana sane da irin barazanar da ke tattare da annobar cutar covid-19 tun a farkon shekarar nan amma ya saka ci al'amura suka dagule sai dai shugaban na amurka ya fito ya kare kansa dangane da wannan suka da ake masa ya ce ba ma so mu haifar da rudani ba ma son mu nuna alamu na kiɗimewa abin da na yake kenan sannan na fito karara na faɗi gaskiya ga woodward da ma kowane to bayanan da ke zargin trump da sanin irin girman matsalar cutar ta coronavirus na dauke ne a wani littafi da dan jarida bob woodward ke shirin fitarwa yayin wani gangamin siyasa a ranar laraba a michigan biden ya cicciki trump kan zargin sanin haɗarin da ke tattare da annobar inda watan fabrairu kamar yadda aka naɗa a wani faifai ya amince cewa ya ƙi ma lamarin ne gudun kada a tada hankulan jama'a. He had the ya ce yana da bayanan ya kuma san irin haɗarin da ke tattare da lamarin yayin da wannan cuta da ke barna a kasarmu da gangan ya ƙi aikinsa wannan zamba cikin aminci ne da ya shafi yin wasa da rayukan amurkawa wannan kenan to a wani labari na daban wasu kakan 'yan majalisar dokokin amurka sun yi kira ga gwamnatin trump da ta binciki zargin da ake wa rasha cewa ita ce ta saka wa shugaban adawar kasar alex navalny guba kiran nasu na zuwa ne yayin da kiraye-kirayen da ake na ɗaukar mataki kan shugaba vladimir putin da gwamnatinsa ke ci gaba da karuwa gabanin a saka masa gubar a watan da ya gabata bayanai sun nuna cewa navalny yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin da yake bincike a kansu waɗanda suka shafi ayyukan cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar ta rasha a birnin tomsk da ke yankin siberia rashin lafiya dai ya rufe navalny ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin moscow a jirgin sama inda daga baya aka mai da shi ƙasar jamus domin yin jinya yanzu haka navalny mai shekara 44 ya dawo hayyacinsa a wani asibiti da ke birnin berlin a ƙasar jamus amma jami'an asibitin sun ce ya yi wuri a gano irin tasirin da guba ta yi a jikinsa ita dai fadar kremlin ta musanta hannu a wannan lamari na saka wa navalny guba a makon da ya gabata an tambayi shugaba trump kan wannan batu a kuma amsar da ya bayar uh, uh, ya ce har yanzu ba mu samu wata hujja ba amma dai zan duba lamarin uh, akwai abin jan hankali lura da yadda kowa yake ambatar rasha amma ni ban da matsala idan aka ambaci rashar ana wa tunanin china ce kasar da ya kamata mu rika magana a kanta fiye da rasha saboda abin da take yi ya fi na rasha muni to duk da kalaman na trump wata gamayyar ministoci da ke kula da harkokin kasashen ƙetare ciki har da sakatare mike pompeo na amurka sun fitar da wata sanarwa a ranar talata inda suka yi allah wadai da rashar sanarwar ta ambato hujjar da kwararrun likitocin jamus suka bayar wacce ta nuna cewa an saka sakawa naban na ce mai karya laka inda suka yi kira ga rasha da ta hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin a majalisar dokokin amurka kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje elliot engel wanda ɗan democrat ne da kuma babban mamba a kwamitin michael mccall wanda ɗan republican ne sun aika wa da shugaba trump wata wasiƙa inda suka nemi a gudanar da bincike dan majalisar wakilai bill ya faɗa wa voa cewa 'yan democrat da 'yan republican na goyon bayan a yi wannan bincike ya ce fata na da abin da nake tunani zai faru shi ne za a samu tattaunawa kan mutum wanda zai samu goyon bayan manyan jam'iyyun kasar biyu ba wai kawai abu ne na 'yan democrat ko 'yan republican ba abin ya hada dukkaninsu ne to ita dai fadar kremlin ta zargi kasar jamus da yin wasa bayan da jamus din ta ce tana da kwakwarar hujjar cewa guba aka saka wa navalny masu rare da haka dai muka kawo karshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani makon na gaba idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin julie latest gresham cindy sen da patsy da kusuwara da suka hada a ainihin rahotannin ni mahmud lalo nake cewa mutara wani mako idan allah ya kai mu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito daga Ado Salati goma ga annabi rajau inda ya ce janyin yajin aiki da likitocin Najeriya suka yi abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya. Sai kuma sakon Usman Shitu Mahuta inda ya ce al'ummar kudancin Kaduna ya kamata ku kai zuciya nesa ku rungumi juna ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kada ku bari bambancin ƙabilanci ko addini ya yi sanadiyar tarwatsa ku. ku sani cewa sai da zaman lafiya ne ake samun kowane irin ci gaba a rayuwa sai kuma sakon alhaji abubakar jibrin dan gusau inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa shugaba buhari ya sauya salon yadda yake mulkan najeriya ta hanyar cizawa da hurawa domin talakawan da suka zaɓe shi suna cikin halin tasko da tsadar rayuwa a yau sakonmu na karshe ya fito daga gazali kabir lolo daga kasar saudiya inda ya ce kira ga 'yan uwana talakawan najeriya mu daina zargin gwamnati a bisa halin da muka tsinci kanmu na tsadar kayan abinci da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice. Shugabannin sojojin da ke mulki a kasar Mali za su koma teburin tattaunawa yau Juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba Abubakar Kita juyin mulki. A jiya Alhamis, Kanal Asimi Goita, shugaban kwamitin sojan da ke mulkin kasar, ya faɗa wa jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin al'umma da suka gana a Bamako babban birnin kasar cewa dole ne kowa ya kawar da bambance-bambancensa don kafa tubalin sabuwar mali da aka sake ginawa bisa tsarin aiki da yin abubuwa yadda ya kamata da kuma bin tsarin adalci ga kowa. Kasar India ta samu kusan mutum dubu ɗari da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum dubu 96,551 da shida da da da da biyar hamsin suka kamu da cutar cikin sa'o'i da hudu. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Indiya ya kai mutum miliyan da biyar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan wakilinmu a yamai salamun muna barma murnar zanen sunan diyarsu safina salamun muna barma wanda za a yi gobe asabar da misalin karfe takwas na safe a birnin yamai allah ya raya ta da albarka yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie Legas gresham wacce ta haɗa mana da injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.